sai dai samun littafin mu'allaqat zai wahala wannan akwai mawaka a jahiliya <clears throat> da kun san matsayin waka wato zance ne wanda yake mai rauji kamar yadda bahaushe yake faɗa wanda yake motsa aɗifar mutum kuma wanda galibi yake zama aunanne yake karewa da wani abu da ake kiransa ɗafiya zance ne mai rauji mai motsa adifa wanda yakan kare da kafiya kuma galibi yake zuwa a ma'auni wanda aka sani aka ce zance mai rauji ya sha bamban kenan da zance mara rauji kamar zantuttukan da mutane suke yi na yau da kullum na ba da umarni na faɗa wa mutum kaza na bayyana matsaloli na ilimi kaga wannan ba zance ne da za a siffanta shi da rauji ba akwai wanda ma za ka ji shi ba ma kasansa sannan da aka ce aunanne an fitar da zance na zube wanda yake shi ba a aune yake ba da aka ce wanda yake motsa adifa wato an fitar da rabuwar waƙar da aka yi ta wadda ba a yi ta don asali a tunatar da kai wani abin da ya kamata ka tuna ba ko kuma a motsa maka ƙauna ko ƙiyayya ko karsashi ko tausayi ko damuwa ba sa'annan kuma da aka ce ya ƙare da kan kare da kafiya an fitar da ballagazar waka wacce take ake yin ta karazube to sannan wasu suna ƙarawa da kalma ɗaya su ce kuma ya zan an yi ta bisa nufi domin a fitar da zancen da ya cika wa'annan ƙa'idojin amma wanda ya shi shi ba niyar sai waka ba <clears throat> kamar ayoyin alkur'ani wanda ƙur'ani ya fi ƙarfin ya zama waka wanda suka yi daidai da wazani misali wa yukhzihimu wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minina mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun alam nashrah laka sadrak mafa'ilul mafa'ilul bahrul hazaj ya mushtaqa mahmudin ta'azzatna li duk wani wazani da ka sani za ka iya samun aya da ta hau kansa sannan domin a fitar da maganar manzon Allah sallallahu wacce ita ma ba waka bace saboda Allah ce wa ma huwa wa ma allamnahu shi'ra akwai lokacin da zai faɗi magana sai kaga ta hau wazani misali hal anti illa asbu'in dumiti wa fi sabilillahi qad menene suliti kaga musamman baharul baharul rajas manzo su sama rakibahu kathiran amma ce da kuma yanda yake cewa anan nabiyyu la kadhib an ibn abd muttalib mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun to shi yasa aka ce zama an yi ta bisa nufi ah, abinda isa kuma aka ce ta zanto ta motsa a haɗifa don kar ya zanto magana ce da za a iya yin ta hakanan a zube ko kuma ba ta da fa'ida kamar yadda wani ke cewa ka annana wal ma'u min haulina ƙaumin julusun wa haulahum ma'u in ka ganmu ni da ita ga mu nan a gefen kai ka ce wasu mutane biyu ne ga su a zaune garuwa a gefen su to me kenan kai <laughs> ba ka ce komai ba <laughs> wanda kawata ya azana mutum ba aka ji ya haka da kuma wanda ya ce al'ardu ardun wasu sama'u sama'un walma'u ma'un watturabu turabu tuwa <laughs> dama haka ne al'ardu ardun wasu sama'u sama'u walbahar baharun walma'u ma'un watturabu turabu <laughs> aga ba waka a nan sakaran waka kenan to don haka dole waka sai in ta motsa ka lokacin da ka ji ta to shine ta zama waka idh shi'ru lam yahzuka inda sama'ihi falaysa jadiran an yuqala lahu shi'r in dai waka bata zaburar da kai ba lokacin da ka ji ta to bai kamata a ce mata waka ba shauki kuma yake cewa ash-shi'ru in lam yakun dhikra wa 'atifatan aw hikmatan fa huwa taqti'un wa awzan waka in dai bata zama zikira tunuwa mutane abin da ya huce ba irin ka dinga lalle wannan da gaske ne majnunu laila bayan ya haukace yana baka labarin sanda suka saba da laila yana ta'allaqtu laila wa hiya zatu ru'abatin wa lam yabdu lil atrab min sadiha hajmu saghirain nar al bahma ya laita annana ila al yawm lam nakbar wa lam takbar al bahmu yace na kaunaci laila wa hiya zatu ru'abatin tun tana yarinya ana yi mata shuku a mata wannan kitsan ma ba ta sa dan kwali walam yabdu lil atrabi min sadiha haju a lokacin da ita ma da sa'anninta kawayenta duka haka suke tafiya sungul ba su fara kirgen dangi ba to don haka amma an ka gansu haka iya kare musu kallo ka ga kamanninsu ba za a hana ka ba ce sagirai ne a lokacin ni da ita duk ƙanana ne 'yan yara ne nar albahama muna fita kiwon dabbobi da ni da ita da ƙawayenmu da ƙawayenta ya laita annana ila yawmi lam nakbar ina ma dai har yanzu bamu girma ba walam takbar al bahamu dabbobin ma suna kanana ai ko da kaji wannan sai ka sai ka tuna ko sarki ina ma dai su girman ba ko wani abu da aka yi maka na bacin rai ka dinga tuno wasu abubuwa da suka tafi a baya me yasa ne ana gangi zaka ga mutum yana tsiba saboda ana gaya masa wani abu ne yanzu wani yana can yana zaune yana gefe zai ji wani yana cewa wuya a kaza wuya a gurmana wuya a dutsen kakau wuya a nan gere wuya a marabayyan wuya a dajin sheka wuya sai ka ga mutum kawai ko labari aka taba bashi ya fara zabura kaga yanzu mala na ta'ala har hana ga fara girgidi <laughs> tsohon tsini ya mutu <laughs> eh <laughs> ka gari na da suka zo eh na eh eh eh a eh. to ka gani kuma nan wuyar da suke kira ai wasu wata da gaske an shata mm. shi yasa an wani zai ce na ji suna kiran gidan wuya ba su je ba wuya ko da magani ba daɗi saboda su sun san wuyar ai labarin wuta a tambayi tsire to wannan shine zikira don haka yanzu akwai abin da ya kira a shi'ir hur waƙa ballagaza ta zamani wanda yanzu an daina yin ta da kafiya an daina yin ta a bisa awo na ma'auni to amma duk da haka tana tuna maka zikira abin da ya faru a baya wa fatan ko abin da yake harin zuciyarka kamar misali in ana maka ta'aziyya ana gaya maka wane ya mutu in kana jin khansa'u tana yaban sakar baka taba ganin sakar ba amma wallahi sai kai kuka وإن سخرا لوالينا وسيدنا وإن سخرا إذا جعنا لنحار sakhar shine shu masoyinmu shine shugabanmu ma gaba ɗaya in muka ji yunwa soke mana raƙumi yake wannan ra'iyar tata ina da siniyarta wacce take cewa yuzakiruni tulu'u shamsi sakhran sakhran wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi walaula kasaratul bakin hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi tace kullum in rana ta fito sai ta tuna min sahar ni kuma duk sanda rana za ta faɗi sai na tana shi ba dan masu kuka da yawa an ga wane wane nasa ya mutu yana kuka ba ce da zan kashe kaina in ce ni kadai ne nake san nake nake kukan mutuwa hana akwai ban tausayi yana harin atifak eh marsiya ce mutammim ibn nuwaira in yana yaban malik ibn nuwaira gashi malik ya mutu a kafirci amma duk da haka ko na na aisha wata ran da abdurrahman ya rasu dan uwanta sai da ta maimaita wannan baitin na mutammin ibn nuwaira falamma tafarraqna ka anni wa malikan li tul ijtima'i lam nabit laylatan ma'a da muka rabu da ni da malik saboda dade wanda muka yi tare mutuwarsa kamar ba mu taɓa kwana ko ɗaya ba haka nake ji damuwa duk ta dame ni yana kuka duk inda ya ga kabari ya ce wa ya ƙulu a tabki kulla ƙabirin ra'aitahu li ƙabirin sawa bai na luwafar da kadiki fa ƙultu lahu innal asa ya ba'athu asa uni fa haza hu ƙabirin maliki cewa yana cewa duk kabarin da ka gani sai ka dinga kuka kai kuma dan uwanka yana can kabarinsa tsakanin luwa ne da dakadik sai na ce kai kyale na bakin ciki ne ke tuna bakin ciki ni duk wani kabari da na gani kabarin malik ne ibn nuwair in dai ba wanda ya taɓa mutuwa sai shi haƙifatan ko abin da zai motsa maka zuciyarka mutanabbi yana araqun ala araqin wa misli ya araqu wa jawan yazidu wa abratun tataraqraqu ma la habarqun aw tarannama ta'irun illan sanaitu wa li adun shayyiqu wa azaltu ahla al hatta fa ajibtu kayfa yamutu man la ya'shaqu fa wa arabtu dhanbi annani ayyartuhum falaqitu minhu ma ya ce yau bakin ciki a rasa bacci ya haɗu da rasa bacci ya kuma haɗuwa da rasa bacci mai kake jin zai haifa sai ya hauka ce ko da ke irina kuma zai kasa baccin ya ce ga marari yana ƙaruwa wa jawan yazidu wa abaratun ta tarafra'u kullum wato hawaye zuba yake daga ido ma la habarkun walƙiya ba ta taɓa giftawa ba autaran na matsa'irin ko in ji tsuntsu yana rera baituka na waƙa yana kuka in lansa ne to sai na juya ga ko zan ganta tun da muka raba ban ƙara ganta ba wale fu'adun shayyuku sai na fahimci wata zuciya ce da ni mai tsabagen shauƙi ya ce wa azaltu halal ishki da ni in na gama zagin masu soyayya nake a da hatta zubtuhu sai gashi yau nima na ɗanɗana soyayya fa ajibtu sai na zo ma ina ta mamaki kai fa ya mutu man la ya shaƙo. wai duk wanda ya mutu ai kamar so ne ya kashe shi to amma akwai mutanen nan ba sa soyayya to wai ake suke mutuwa kuma kai ka ce ba wani sababi kaga kun yi dariya saboda ya so ko ma'anar ta yadda dole ya taba atifarka yace fa azartuhum sai dai musu uzuri wa arabtu zambi sai na gane kuskure na shine annani ayyartuhum da ina zagin masu soyayya falaqitu minhum malaqun ma sai na gamu da abin da suka gamu da shi to wannan shi ita ce waka to a da larabe ba abin da yake takama da shi irin waka da ita yake bugun kirji da ita yake kalubalantar waninsa idan kuna da mawaki to shi kenan kuna da komai wannan mawaƙin ya isa shi kaɗai ya fitar da ku kunyar duniya a ba za ku shiga cikin damuwa ba a'asha akwai a'asha ƙais maimun wanda yana cikin mawakan jahiliya guda bakwai wanda suka fi kowa iya ko kuma guda goma to wata rana ya sauka a ya sauka a matsayin bako yawwa akwai wani mutum sunansa muhallak sunansa abdul uzza ibn hantam ibn shaddad ibn rabi'at ibn abdullahi ibn ubaid da kabila amir ibn sa'asa'a <clears throat> to shi a sha maimun ibn kais ibn jandal daga kabilar bakar ibn wa'il to ya sauka a garin su muhallak din to sai zanto ba shi da abin da zai ba shi to shi kuma halaka yana da ya'ya duk sun ki auruwa ga talauci ga kaskanci na rayuwa sai sai da aisha ya tashi tafiya shi kuma bai samu abin da zai ba shi ba sai uwar muhallak ta ce to kai ga mawaki ya zo waƙin duniya duniya duk ta san shi kuma gashi baka ba shi kuma ya ce kin gaba da wani abu da zan bashi sai taguwa ta ɗaya ita kuma ita ce take da nono take haihuwa muke dan samun nono da ita ita ce muka mallaka ta ce ina baka shawara ka yanka ka bashi baka san abin da zai biyo bayan wannan kyautar da za yi masa sai ce to shi kafin ka ce mai wannan shi kuma aisha ya riga ya tafi to amma duk da haka sai ya soke taguwar aka yi masa tanari na nama kuma aka samu tuluna na giya ya tashi yan aiki ya ce su je can haddaji inda aisha yake su kai masa suna zuwa suka kai wa aisha suka ce ga shi in ji muhallan ya ce waye kuma muhallan ya ce kai wani mutum ne da ban san shi ba kuma yan masa ba na bukata to an gama to zata kake nan an ka karɓa kyauta ka to su Na dama masu shai abokanan tafiyarsa masu tunda yawanci za ga mutum yana tafiya da mutum biyu tare za su zauna su sha giya su ci abinci su ci nama tare za su yi farauta tare za su yi komai suka ce su kan allambar ba za su yadda ba ya za a yi kana ba mu abinci ba nama kana ba mu giya mara kyau kuma ga amfani ya zo ka karɓa ya ce to an na karɓa sai na biya bashi suka ce mu dai ka karba ya ce to ba zan kunyata ku ba ku je ku ce masa na gode ya jira kuma saƙo to wannan naman da ya ci shine waɗannan baitukan na waƙa a sakamakon biyan bashin wannan karamcin da aka yi masa yake cewa la'amri laqad lahat uyunun kathiratun ila daw'i inarin fi yafa'in tuharraqu to yake cewa tushabbu limqarwina yastaliyaniha وبات على النار الندى والمحلق رضيعي لبان رضيعي لبان ثدي أم تحالف بأسحم داج menene la tufarraku mahalli shahidi ana yake cewa wato la'amri na rantse da wanda yake kula da rayuwata laqad lahat uyunun kasiratun ila daw'i narin fi fa'in tuharraku ya ce idanuwa da yawa sun bayyana saboda hasken ko dab da hasken wata rana wacce ga ta nan a wani wata farfajiya da aka kunna wutar ana konawa daga gani wani abu wannan idanuwan suke yi kamar suna gasa wani abu ne da za su sauki baki yake cewa tushabbu wannan wutar an kunna ta ne an hura ta ne lilmukwina saboda matafiya almuqwin ba sune matafiya ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa nahnu ja'alna tazkiratan wa mata'an lil muqwin asalin asalinta min aqwa ne idan wuri ya zanto ba mutane aqwa wa akthara ba'da ummil haythami to saboda inda suke zama din ba mutane shi ake kiransu almuqwin to shine yake cewa tushabbu limuqwina ha wato wannan idanuwan da na gani wato suna suna jin zafin wutar wa ba ta alan narin nada to kuma kasan abin da ya kwana a cikin wutar annada kyauta ce da ni'ima wal muhallaku tare da muhallak su biyu ne a wurin ma'ana ya kwatanta ni'ima da kyauta tare da muhallak yace radi'ai libani da muhallak da annada nono ɗaya suka sha sadiya ummin nonon uwa ɗaya suka sha ma'ana kamar in ka ce kyauta to kanin kyauta ko wanta shine almahalla wannan waƙar da yayi ita ce ta karaɗe duniya shekara bata zagayo ba sai ga kyaututtuka ana kawo muhalla kowa ma yana so a ce ai wani kamar yanzu ne in ka je dubai mutumin da ya fi kowa tsaho din nan buɗe kake ka je wurin dan ka ɗau hoto da shi ka zo kana nuna mutane gani da wanda ya fi kowa tsaho ko ba haka ne to shi ma sakamakon wannan waƙar sai aka aure 'ya'yansa aka kawo masa kyaututtuka ya zama wani shi ma a duniya da ka haka waƙa take to shi yasa a lokacin jahiliya mawaƙi ya fi kowa tashi to akwai mawaƙa da yawa a jahiliya amma akwai mutum bakwai a wata ruwa mutum goma da suka taɓa yin wasu waƙoƙi wanda a iya tarihin larabawa ba su ga waƙoƙi da suka tattare ma'anoni suka kubuta daga aibi suka dace da bi'ar da aka yi su ba irin wa'annan waƙoƙin kuma a lokuta mabambanta kusan mutane ne za su yi ijima'i cewa gaskiya wannan waƙar ta yi to shine in an yi wannan waƙar sai a rubuta ta da ruwan zinariya sai a je a rataye ta a jikin ka'aba ita kaɗai waƙar ba wai duk waƙoƙin mai waƙar ba to wanda suka samu wannan ta gomashin akwai imrul qais ibn hujr al-kindi akwai labid ibn rabi'a wani yaro ne matashi wanda har ya mutu ma shekararsa 20 da wani abu to amma azaba irin ta waka ba irin wacce ba shi da ita to shi ma sai aka rubuta waƙarsa guda ɗaya aka rataye ta a jikin ka'aba to sannan sai akwai labidu bin rabi'a wanda ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta kuma musuluncin sa ya kyautata shi ma sai zanto an rubuta waƙarsa an rataye ta a jikin ka'aba sannan sai akwai an taratu bin shaddad al'abasi shi ma an rubuta waƙarsa an rataye ta a jikin ka'aba nawa kenan hudu ko to sannan kuma akwai zuhair ibn abi sulma wa shi ma an rubuta waƙasa an rataye ta a jikin ka'aba akwai amr bin kalsum a taglubi shi ma an rubuta an rataye sannan kuma akwai na bakwai ɗinsu na ƙarshe harith ibn hilliza harith ibn hilliza wannan su ne guda bakwai to an wata ruwayar an ƙara mutum uku cikin wanda aka ƙara akwai annabira nabiratul zuriyani wanda shi ma an rubuta waƙarsa an rataye bayan shi kuma akwai labid ibn al labid ibn abin nan kai eh labid ibn al-abras wasu kuma suna cewa a ba labidu bane alqamatu ne eh, ibn abda to sannan kuma akwai al-a'sha maimun kenan ibn qais al-bakari Wannan su ne guda goma amma ba su suka fi kowa iya waka ba a duniya kuma ba a rana a lokaci ɗaya suka rayu ba lokutan su mabambanta ne kamar a'sha ya riski manzo Allah sama ya tawo zai musulunta wani ya ce masa to in na baka raƙuma guda kaza zaka fasa ya ce aka bashi raƙuman ya fasa zaka shi bai musulunta ba nabiga ya musulunta labid ya musulunta zuhair bai riski manzo Allah sama ba amma ɗansa ka'ab ibn zuhair ya musulunta da bujair ibn zuhair wanda shi ba taɓa mawaƙi kamar sa ba zuhair za mu zo mu ji a tarihinsa insha Allah domin shi babansa mawaƙi ne abi sulma ɗin a wannan sunansa sunan shi abu sulma din na gaskiya na manta kuma baffansa wanda ya rike shi basham ibn ghadir shi ma mawaki ne yan uwansa bi mawaka ne ƴaƴansa da bujar da ka'ab duk mawaka ne barka shi gaba da bayansa waka ce ta haife shi ya haifi waka ya jingina a jikin waka kuma duk ya fi su hikima gaba ɗaya shi dai bai riski musulunci ba mayansa duk sun musulunta kuma akwai musulunci a cikin waƙarsa fala taktumanna Allah ma fi nufusikum li yakhfa wa mahma yuktamu Allah ya'lami يؤخر فيودع يؤخر فيوضع في الكتاب ويدخر اليوم الحساب او يؤجل فينقم ana jin akwai magana alkiyama a cikin waƙarsa akwai manya-manyan mawaka irin su abu kabir al-huzali akwai irin su ta'abbata sharran akwai kai kaɗai gayya a wannan shamfara wanda shi in wayannan su bakwai ake haɗa su shi shi kaɗai ake ware shi kuma shi kaɗai ne waka aka ce ta larabawa ce lamiyatul arab aqimu bani ummi sudura maqiyikum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu faqad hummat ummatul hajatu wal laylu muqmirun wa shuddat li tayyatin mataya wa arhulu وفي الأرض من أل للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف الكلا متعزل هل إذوا ديتا وليدونكم أهلون ثيد عمل لصم وأرقط الزهلول وأرفاء جيأل هم الأهل لا مستودع السر ضائع لديهم ولا جانب ما جر يخزل wannan shamfara kenan bayan nan akwai irin su harif ibn ubada wanda waƙoƙinsa ga sunan sun yaɗu musamman a lokacin yakin harbul basus ga ita kanta basus din bintu munkin sunanta su'ad bintu munkin wacce take a ta zo bakunta wajen su jassas ibn murra da ita da wani dan uwanta sa'adu aka kashe masa taguwa ta fashe da kuka akan wannan taguwar ta rera waƙar da dalilinta aka yi harbul basus لعمري لو أن أثبات في دار منقذ لماضي مسعد وهو جار لأبياتي ولكنني أثبات في دار غربة متى يعد فيها الذيب يعد على شاتي to har izuwa to bayan nan akwai manya-manyan mawaka wanda muna jin labarinsu amma ba sa cikin ashabul mu'allaqat to wannan abin da sa ake ce musu al-mu'allaqat saboda an rubuta su an rataye su a jikin ka'aba ulliqat fi bi'asta ko kuma ala jawfil ka'aba ana ce musu al-muzahhabat saboda an rubuta su bi ma'in zahab ana ce musu al-mutawwalat saboda kowanne an dau waƙar tasa mai tsayi wacce ta haura baiti 20 kamar ana cewa ma Haris ibn Hilliza har yanzu ba a yi an ma yi sabani saboda a lokacin ya sabu wakar a gaban Amr ibn Hind lokacin rikicin Banu Bakar da Banu Taghlib don haka iya abin da aka rawaito kawai ake faɗa amma tana da yawa azanat na bi baini ha a sama'u to wannan su sun zaɓo muhtaratu shu'ara il jahili suka ɗau waƙoƙin imrul qais ba wai guda ɗaya ba ala sun ɗau mu'allaqat tasa sun ɗau ala'im sabahan sun ɗau a sama bika shauƙun sun ɗau wannan ta'iyar sun ɗau siniya ga sunan dai da yawa za mu ji su wayannan ma ragowar mawaƙan hakan. to da abinda na so kawai iya mu'allaqat din imrul qais kawai mu dau kifa nafki min zikira habibin wa manzili a tarafat ibn al-abd wanda ina jin eh akwai shi anan sai mu dauki sa guda daya wacce ita ce abin abinna ita ce لخولة أطلال ببرقة taluhuka تلوه كباقي fi في yadi sannan sai. mu dau labid rabi'a sai mu dau afatid diyaru mahalluha fa muqamuha bi min sannan zuhair sai mu dauki amin ummi awfa bi hawmanatid darraj sannan an tartu ibn shaddad ko mu dau hal ghadara shu'ara'u ba ya zama biyar ba kenan amr ibn kuma ibn kulsum sai mu dauki waƙarsa a wannan ala menene hubbi bi sahniki fasbihina wala tubqi khumur andarina sai kuma haris sai mu ɗau azana ta bi baini ha asama'u rubba thawun yumallu minhu in za mu ƙara da asha. sai mu ɗauki waddi hurairata inna rakba murtahilun wa hal tutiqu wada'an ayyuha ar-rajul kuma ina take mu nemo ta saboda tana da ana kafa hujja da ita abubuwa da yawa وهل تطيق وداعا أيها الرجل فرعاء بيضاء مسقول عوارضها تمشي كما يمشي الوجه sannan sai kuma ɗauki wancan ma buka'ul kabiri bil atlali ko bil ma bil atlali wa su'ali wa ma turaddu su'ali da kuma waccan ta nabiga to duk dai sai mu ɗau ɗaiɗai insha Allah to ma a hakan ma iya tafiya mu karance mu Allah mu kai mu karance ragowar wakokin nasa idan muka karatun zai tafi a haka to sai mu bi shu'ara din in kuma ba zai tafi a haka ba to sai mu sai mu sai mu takaita da iya abin da muke jin cewa zai fi mu to wannan ita ma mun yi muƙaddimar ta a yau sai mu kyale karanta ta din sai sai Allah ya kai mu karatun gobe insha Allah tabaraka saboda mun cinye lokutan haka ya kamata mu bari in Allah da gobe za mu yi kokari mu fara da wuri saboda ina da tafiya zuwa katsina so